ɗan adam a wannan rayuwar yana kokawa da abu guda bakwai kamar da annabi sun gaya mana cewa ku yi gaggawa kuna kokawa da ɗayan abu bakwai na ɗaya ya ce halittar ta zuruna illa faƙaran monsiyan ba abinda kuke sauraro sai talauci mai sa mutum ya manta komai Hakkansa sai ya manta sai cikinsa kura ko da ya fi na kuɗi kuwa talauci na nan yana ƙasa so yake rusa duk abin da ya mallaka kowane irin mulki ya ko ya kai sarkin santambul talauci na nan yana ƙasa so yake rukusa abin da ya mai da shi talaka annabi ce to ku yi hankali da wannan yi ƙoƙari lokacin da kake da dama ka yi amfani da ita domin wataƙila talaucin zai cin maka na biyu sai annabi alaihi ya ce auginan mudigiyar ko kuma wadata mai kiɗimarwa wadda za ta shagalar da mutum allah zai masa buɗi ya waye gari ba zai iya cin abinci ba ma da ya fara harka dukiya ta taso in ya tafi da matarsa mai sa wani garin sai ya manta ta ma anan sai ta yi masa waya ta ce ai ina fa guri ka ce ya ma manta tuni ya wani gura cutar yunwa ta kama shi ana ta ƙarau ƙarau shi ba zai iya karanta ƙur'ani ba ba zai iya yin ƙiyamar laila ba istighfari ba zai iya ba azumi na nafulfuli ba zai iya ba sada zumunci duk in aka sa sai ta kiɗawa shi sai yan bani na iya za su zo su kewaye shi su dinga iza shi suna iza shi yana faɗa ƙarya suna wara masa baya in yi miƙe zai tashi ma ba za su bashi bismillah da kansa ba so da fada in yi haka sai wani ya ce masa bismillahi ba shi ba zai da kansa ba a hau da shi a kai shi a baro in ya faɗi ƙarya sai a ce gaskiya ce ɗan uwa mai arziki ya zo ya ce gara duk ta kama mun ƙotar faretanin nan sai yaran suka ce banda ƙarya an taɓa wani gara ta kama faretani ta kama ƙotar fartanya ya kuɗin ya je ya ɗauko ruwan fatanya ya tattara yana kaɗewa ya ce kaga duk garin nan ta zamani da ta kama ruwan fartanya aka ce alhaji ai ba abin da ba ta yi to kaga in an samu haka mutum rowa ta shige shi bai amfani da duke inda Allah yake so shi kenan ya cutu damar ta kare shi kenan ya tafi ta da hisabi sannan na uku annabi alaihissalam sai ce aumardan mufsidan mutum yana yaki ne da rashin lafiya bai sani ba wacce za ta zo ta kassara shi ta lalata shi zama ba zai moru ba ko ya faɗi jikin ya daina aiki baki ya rufe ba zai iya furta abin da yake kansa ba hannu ba zai iya rubuta abin da yake so ba haka zai zama sindindin wurin da yake kwanciya ma lokacin sai ana barbaɗa masa hoda gurin yana sabewa annabi ce kowa yana iya fuskantar wannan sai na hudu ko sai ce au haraman mafunidan ko kuma tsufa ana tafiya da gobe ana kaiwa ana kuma ana kaiwa shekaru suna tafiya sai tsufa ya zo ya rufe mutum in yi bawali sai ya fara kuka ce ga maciji na in za a ba jikansa tsoro shi zai riga jikansa kuka yana cikin iyali dinga cewa shi garinsa za shi gidansa zai tafi hana kowa sakat annabci ce to wannan fitana fuskantar mutum idan abin da ya wa sanda na duniya in yau da goben ta biyo ta kansa sai ya zama lami in da a gurin ma sha'a da shegantaka shine gishirin shegantakar in ba shi gurin lami ne to zai kai matsayin da in ya zo gurin sai a kama nasa baba da allah bar gurin nan ba gurin ka bane shi ne fada gishirin gurin to haka fa duniya take in mace ce tana wannan shigantaka sai a dinga jan ita iya ainihin ba gurin ke wani in aka ce da kyakkyawa ce sai na baya su dinga dare su ɗauka raha ake ba kyakkyawar ba ce saboda yau da gobe ta mutsike ta gijibgi ya fito mata ta mushishu ya fito mata shi kenan wancan abin da za a bi allah a samu riba bayan an mutu an riga an tozalta shi an saɓi allah da shi to duniyar kenan sai annabi alaihissalam ya ce na biyar au mautan mujihizan ko ko mutuwa mai fara ɗaya tana zuwa za ta yanke mutum ta tumɓuke shi har saiwarsa ta kashe aurensa ta karɓe mallakarsa da mulkinsa da komai da duk abin da ya satifiket ɗinsa ya zama hoto duk abin da ya mallaka kai hatta jikin ta raba shi da doron ƙasa dole sai an je an haƙa rami a rufe shi annabi ce to wannan daman tana tafi kowane mutum ya zauna ya yi abin da ya kamata yi kafin wannan ya zo ya same shi sai na shida ya ce awi dajjalu fasharru ga'ibin yuntazaru ko kuma dujal shine mafi sharrin wanda baya nan ake sauraron zuwansa in ya zo ya kada wannan kugen nasa to Allah ya kare awwa za su haɗu su su lalace duniya ta lalace damar da mutum yake da taban Allah ya bari ta riga ta wuce sai na bakwai ya ce wasu sa'atu wa sa'atu adhawa amarru ko kuma tashin kiyama ita ce mafi gigitarwar musifa ita ce mafi ɗacin bala'i ita ma ana cikin harka masu rawa suna rawa masu kiɗa suna kiɗa masu sana'a su ne masu shuka su masu noma su kawai bala ka zai wusa gabaki ɗaya a tashi komai to an gama da kowa kenan annaba sai ce kowa ya kokari ya aiki na gari saboda yana gwagwarmaya yana kokawa da wayannan ɗayan bakwai ɗin to a shine za mu gane haƙiƙanin duniya ba za mu sare mata sanda mu bi ta mu dinga abin da muka ga dama ba